يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله فمن أهوال وصاة المؤمنين الذين قد يصيبهم البلاء يوم القيامة غاصب الأرض فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبي عربي رواه البخاري ومنهم عباد الله ذو الوجهين من المؤمنين شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحد ولا يقف على موقف واحد فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار فقد أخرج أبو داود واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد والدارمي وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة صححه الألباني في الجانب الصغير ومنهم عباد الله الحاكم الذي يحتجب عن رعيته روى أبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون قلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون قلته وحاجته وفاقته وفقره صححه الألباني في الجانب الصحيح الصغير ثم منهم عباد الله الذي يسأل وله ما يغنيه له ما يغنيه يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه وفي وجهه خموش أو كدوش أخرج أبو داود والنسائي والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته, مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتهما من الذهب حديث صححه الألباني في الجامع الصحيح وفي المسند الأحمد عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة والعياذ بالله ومنهم عباد الله الذي يبصق تجاه القبلة جهة القبلة محترمة مقدسة ولذا قد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائب ومما نهي عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البصاق تجاه القبلة وأخبرنا أن الذي يتنخم تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه فقد روى البزار في مسنده وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلق بين عينيه وإسناده صحيح كما صحه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ومنهم عباد الله من كذب في حلمه يعاقب الذي يكذب في علمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يقعد بين شعيرتين والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يطب عن آنك في أذنيه يوم القيامة والآنك الرصاص روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يقعد أن يقعد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو أو يفر أو يفرون منه صب في أذنيه الآن يوم القيامة نسأل الله التوفيق والسلامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت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 الذي يعاقب صاحبه ويواجه البلاء يوم القيامة هو من مات وعليه دين ومن أجل مهمة هذه المادة ننتقل به إلى الأسبوع القادم إن شاء الله باي الله مساء البركة كما يبدأ إلى يوم مكشبة muna bayyana irin al'amurra da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayani tun daga abubuwan da ya karbo daga alkur'ani da hadisansa ingantattu wajen bayanin yadda tashin alkiyama zai kasance domin kowannen mu wannan rana shiri tun a nan duniya domin a wannan gida ta duniya nan ne gidan shiri bayan an wuce wannan gida to babu sauran shiri sai kuma ganin sakamako Allah ya sa mu ga mai kyau a cikin bayi waɗanda za su mutu da imani amma kuma za su fuskanci bala'i mabambanta a ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suka daina nau'ukan laifuffuka kamar yadda muke zayyanawa daga cikin waɗannan laifuffuka akwai wanda ya ci ƙasa ba tare da haƙƙi ba ma'anan wannan shine wanda zai ɗibi fegi ko fili ɗani guda ya ƙara a nashi domin ya cuci makwabcinsa hadisi ya inganta daga sahabi abdullahi dan umar allah ya ƙara mishi yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi kira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya yi ƙari a ainihin wato filinsa ko kuma yi wa wani ragi a nasa daidai da ɗani guda to za a nan naɗo wannan fegi da ya cimma ɗan uwansa tun daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai sai a rataya mishi shi ranar tashin alkiyama kaga duk wanda ya tashi a bisa irin wannan sura a ranar tashin alkiyama ba zai wuce gidan aljanna da wannan nauyi ba kuma tun a nan duniya mutum ya kaddara a ɗauko tayan tirela ko tayan tractor a ɗora mishi a wuya ba abu ne mai sauki ya rinka yawo cikin anguwa yana tafiya da shi ba to me kake tunani game da wanda za a naɗo kasa tun daga na farko har ta bakwai a rataya mishi saboda abin da ya yi na zalunci ga ɗan uwan shi da haka irin abubuwan da mutane suke yi a wuraren da ake yankan filaye a sa iyaka ya je ya ƙara ko ya rage gwagwaran yadda yake ganin zai yi amfani a gare shi to a ji tsoron Allah a je a yi wato mai da haƙƙi ga masu shi Allah ka rufa mana asiri daga cikin bayi waɗanda za su fuskanci irin waɗannan hukuma a ranar tashi alkiyama shine wanda ya kasance yana da fuska biyu cikin al'umma wato idan ya zo ma waɗannan mutane ya bayyana musu da wata fuska in ya koma cikin wasunsu ya bayyana musu da wata fuska yana daga cikin mutane da za su kasance mafiya sharrin al'umma ranar tashi alkiyama shine wanda yake da irin wannan sifa kaga ya fi kama da sifa kenan irin na munafukai la ilal mu'minin wa la ilal shi ba cikin mu'mine 100 bisa dari kuma bai shiga cikin kafirai a san shi kafiri ne ba Allah ka tsare al Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi daga sahabi Abu huraira Allah ya kara mishi yadda yake manzon Allah ya kira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa za ku tarar da mafi sharrin mutane ranar tashin alkiyama shine ne wato mu'amala da mutane da fuska ne idan ya zo ma waɗannan mutane ya nuna musu ɗaya daga cikin fusakun in ya koma cikin wasu shi sai ya nuna musu su kuma wani fuska to wannan yana daga cikin mafiya sharrin mutane a ranar tashin alƙiyama. Allah ka tsare haka a cikin wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa daga cikin alamomi da za a gani tattare da su a dandalin tashin alƙiyama kafin a kammala hisabi a kansa shine harshen shi zai juye sai ya koma wutan jahannama Allah ka tsaye kaga ko da ruwan zafi mutum ya zuba a baki baya iya jure tsame bakin har zafin ya tafi zaka ga firzarwa zai yi to ina kuma ga wanda zai sanya garwashi ko wanda za a sa mishi wuta to wannan harshen ne ma gaba ɗaya zai jure ya zama wuta ishara akan ba zai iya jure zafin harshen ba sannan in ya buɗe bakin wuta in ya bayyana a bakin shi kowa sai ya gane yana daga cikin irin mutanen kenan Allah ka tsare mana daga cikin waɗanda za su fuskanci bala'o'i a ranar tashin alkiyama akwai shugaba wanda yake katange kanshi daga ainihin wato mabiyan shi ko waɗanda yake jagoranta annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da imamu abu dawud da ibnu maja da alhakimun naisaburi suka ruwaito daga sahabi abu maryam al-azdi Allah ya kara mishi yadda yake manzon Allah ya da amincin Allah tabbata gare shi ya ce duk wanda aka nada shi shugabanci ko jagoranci na ainihin wato wasu al'umma musulmai kowane irin nau'in jagoranci ne da ba matukar an naɗa ka kai ne jagora komai kankancin wannan matsayin sai annabi yace sai ka rinka katange kanka daga hannu waɗanda kake jagoranta baka ba su damar matsowa kusa da kai ko su suna a waje ka kai kuma ka tashi ka koma wani waje an naɗa ka shugaba akan al'umman Zariya kai ka koma Kaduna ko Abuja kana rayuwa kaga ka sha makance kanka daga talakawanka kenan ko annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai sha makance kanshi daga irin wannan bawan ranar tashi alkiyama ba shi ba ganin Allah annabi da yace sai fa in wannan dalilin sha makance kanshi da su domin ya kawo musu wani abu ne da zai amfane su ma'ana ya bar al'umma shi ne domin ya zai dauko musu wani abu na amfani yana shugaban al'umma sai ya tafi wani ƙasa ko wani gari nesa da inda al'ummar shi suke Don ya je ya kawo musu wani amfani to kaga wannan akwai dalili kenan amma wanda babu dalili kadai saboda kawai ya hana al'umman da yake shugabanta ganin sa to wannan shine sakamako da zai samu a ranar tashi alkiyama Allah ka sani annabi ya ce ko kuma domin ya biya musu wani bukata ko kuma ya dauke musu wani ainihin wato need wani abu da suke da bukata cikin su ko kuma ya dauke musu wani talauci ko fatara da suke fama da shi to wannan ne kadai zai samu ainihin wato mafita a ranar a kiyama idan ka duba halin da shugabanninmu na yau suke a ciki to za ka yi tunanin lallai akwai matsala ke Allah ka tsare mu shi yasa wajibi shugabanni su san irin waɗannan haƙƙoƙi da yake a kansu domin su kare kansu daga bala'in ranar a kiyama daga cikin nau'in al'umma har ila yau jama'a akwai wanda zai zo yana roƙo ko yana bara ko yana bambaɗanci alhalin yana da abin da zai wadace shi irin wannan hali da mafi yawan al'umma suka samu kansa a yau to hali ne wanda zai jawo musu bala'i da tashin kiyama mutum yana da abin da zai rufa wa kanshi asiri amma saboda mutuwar zuci ya je ya rinka bin mutane kofar gida ko ainihin wato shaguna ko masallatayya in ya yi sallah a nan wasu ma ba sallan suke yi ba jira zai yi ana sallama kawai sai ya miki ya kama barate-barate. barace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake irin wannan ɗabi'a alhalin yana da abin da zai wadace shi to za a an yi wato kawo shi ranar tashin alkiyama dukkan shi ba nama ko ɗaya kwarangwal ɗin shi zai tashi Allah ya kiyaye a wani lafazin aka ce zai rinka ya gan naman fuskarsa ne da kumbansa za a sa musu wasu farata na karfe sai rinka ya gan naman fuskan shi da shi Allah ka tsare sabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to menene gwargwadon abin da in mutum ya mallaka ya wadata kenan daga bara daga roƙo daga bambaɗanci ko tumatanci nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mallaki abin da ya kai a ce mishi dirhami hamsin ko kuma wato a kimarsa na yin wato zinari idan aka ce dirhami hamsin jama'a ba har a yau din nan malamai da suke ainihin wato sanin ilimi na kiyasi na dirhami da ainihin wato kuɗi irin wanda muke amfani da shi musamman mu a nan Najeriya na naira suka ce bai fa wuce abin da za a ce ɗari biyar ba har yau bai wuce ɗari biyar ba ma'ana duk wanda ya mallaki ɗari biyar to ya wadata daga yin bara kaga akwai matsala ko babu gama Allah ka tsare daga cikin waɗanda za su fuskanci bala'o'i a ranar tashi alkiyama kafin a yi wato kai su masaukin su ne masu kwaɓa kaki suna tofawa ta ainihin wato alƙibla yana daga cikin ladubba da shara musulunci ya koya mana ana girmama al'amarin kibla ɗin da muke fuskanta muke sallah kaga mu nan duk muna zaune yanzu za mu sallah ina za mu fuskanta lokacin da muka tashi za mu sallah alƙibla da haka alƙibla yana da alfarma yana da daraja an hana musulmi ya riƙa yin wasu abubuwa na kazanta ya fuskanci alkibla. kamar mutum idan zai yi fitsari ko zai yi bayan gida an hana ya fuskanci alkibla ko ya juya wa alƙibla baya sai dai ka karkata gefanka ya zama shine yake kalla a kibla na dama ko na hagu wannan kuma ko da a cikin ban ɗakin da ke cikin gidan ka ne na haka mutum sai ya kokari ya rika karkacewa in ban ɗakin an riga an gina shi ta yadda babu yadda zai yi sai ya karkace gwargwaron abin da ya tsawaka Allah ka rufa mana to daga cikin abubuwan da har ila yau aka ainihin wato a kula da shi na kiyaye alfarman alƙibla shine mutum ya rika yin kaki yana tofawa ta ainihin wato gabas ta alƙibla Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa ranar tashin alkiyama duk wanda yake kaki yana tofawa ta ainihin wato a fuskan alkibla to za a tattaro wannan kakin ranar tashin alkiyama sai a kwamba mishi a fuska ako ga a nan duniya aka ce mutum ya kwamba maka kaki ai ka wulakanta to ina kuma ga ranar tashin alkiyama haka daga cikin ainihin wato irin waɗannan al'umma har ila yau akwai wanda yake yin ƙarya wato akan mafarkin da bai yi ba ya ƙaryan ya yi mafarki alhalin kuma bai yi mafarkin ba ya ba da labari cewa ya gani a mafarki alhalin ƙarya ne shi ma wannan akwai hukuma da zai ainihin wato fuskanta a wannan rana Allah ka tsare Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Bukhari wanda Abdullahi dan Abbas ya ruwaita yake cewa duk wanda ya ƙaryan mafarki ya ce ya ga abin da bai gani ba to za a kawo mashi ƙwayar sha'ir alkama kamar ka ce shinkafa ƙwaya biyu sai a ce ya ƙulla su da juna kaku gaba zai iya ba ishara akan za a yi wato azabtar da shi kenan sakamakon haka Allah ya kiyaye sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake kasa kunni domin ya ji tattaunawa wasu al'umma alhalin su ba sa son ya ji wannan magana to shi kuma wannan za a farara mashi dalma na wutan jahannama a cikin kunne shi da haka ya kai da kake makalewa kana sauraron zancen da ba a sa da kai ba ko ka san ba a son ka ji wani ma ya je ya kunna waya a ɗauka mashi sai ya je ya saurara duk irin waɗannan abubuwan jama'a ya shiga cikin wannan laifi da haka wanda ya samu kanshi a ciki to ya sani da cewa akwai ukuba da zai fuskanta a ranar tashin kiyama sai fa in ya tuba ya koma ga Allah kamar yadda za mu zo mai bayanin yadda ake tuba daga waɗannan laifuka mabambanta Allah madaukakin sarki ya tsare daga ƙarshe za mu zo mu yi bayanin wani al'amari mai haɗari kwarai da gaske wanda shi ma yana jawo mutum bala'i da tashin hankali shi kam kafin ma a je dandalin tashin alkiyama bala'in shi zai soma tun a cikin kabari mutum zai fuskanci barazana mabambanta shine ainihin wato wanda ya mutu a halin ana bin shi bashi saboda ainihi wato yawan nasoshin wannan al'amari da kuma ainihi wato irin muhimmanci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار